من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البريس المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب يجعل رأس المرأة ثلاثة قرون bai mai bayani akan za a sanya kan mace in ta cika za a sanya gashin kanta salatata ƙurunin tsoraye guda uku حدثنا قبيسة حدثنا سفيان عن an عن أم الهذيلي عن أم عطية رضي الله عنها قالت دفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم mun kice gashin kai na ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ta cika ta ani tana nihi salata ta quruni tsoraye guda uku shine ce babu yuj'alu sha'rul mar'ati salata ta quruni wannan shine makasudi ta jima babi wa qala waki'un waki'un jarahi yace ƙala sufayano, sufayanu sauri ya ce na su ya ta hawa ƙarnaha watan ga riwaya ta wannan waki'un daga sufayanu sauri abinda ya ce na su ya ta hawa ƙarnaha kenan nan abinda annan watan mun ka sanya tsoraye da farin na sha'ar bintin nabi sallallahu alaihi wasallama na su ya ta hawa ƙarnaha na su ta hawa kenan na su ya ta ha tsakiyar kanta muka yi tsoro guda wasannin kuma a nasa ya taha tsakiyar kanta mun kai tsoro guda bayan mun tsoro guda muka koyon kuma wakar ha nan gehen ta na dama muka yi tsoro guda gehen haka muka yi tsoro guda zan tsoro uku kenan wannan ita ai waya ta waki ibnu jarrahi daga da waki ibnu jarrahi daga sufyan to shi na ce na saya ta hawa ha babu yulqa sha'rul mar'ati halfaha babu wannan babi mai bayani akan yulqa sha'rul mar'ati ana je hukashin kan mace halfaha bayanta haddasana musaddad huwa ibnu musarhad haddasana yahya ibn sa'id huwa al-qattanu an hisham ibn hassana qala haddasana hafsatu qala haddasana hafsatu an ummi atiya hafsatu binti sirina ita ce ummul husaini an ummi atiya daga umma atiya rusaybatu ibnu ka'ib radi Allahu anha qala ta ce tufiya ihda banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin ƴaƴa na manzo sallallahu alaihi wasallam ta da su fa atana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo inda muke wa qala ce muna sunna ha bisidri ku yi mata wanka bisidri da magaja wuciran mara salatan uku a hansa ko biyar aw da min zalika ko abinda an mahiya daga wannan in ra'aytun na zalika in kika wannan in kun haga wannan shine mahihici to ku yi haka nan waje anna ku sanya fil ahirati fil ahirati ku sanya ga wanka na karshe ku sanya kafuran turare na kafuru aw shay'an min kafurin ko kuma wani abu daga cikin kafuri shakka ta talawi wa idza faragatunna idan ku haƙare fa adunna ne ku sanar da ni falamma faragana lokacin da mu haƙare nahu muka gaya manzon Allah cewa mun ƙare fa alƙa'ila na ku manzon Allah ya jeho muna makurunsa fa dabarna fadafarna sha'arha muka kitse gashin kanta salasa ta kurunin tsoraye guda uku wa alƙaina ha muka jefa ta halfaha bayanta babun yulƙa sha'arul mar'ati halfaha wannan shine makasudi ta jima babi to da inda muka hito zuwa nan ga watan ainihin hadisai na umma iya hadisi guda ne amma buhari ya kulla babi babi babi har babi goma da shi in mun ka ba wannan shine babi na goma babun yulƙa sha'arul mar'ati halfaha duk da ya kawo ruwaya daban-daban daga maluma ne wanda ya kasance ya yi ruwaya daga yesu su su kuma min da riƙe umariya daga hanya ta umariya da zai an anha babu siyabil bilil kafani bai mai bayani akan fararen tuhahi domin likafani likafani an so shi kasance fari kamar buhari bai da hadisi wanda ya kasance ingantacce na wanda zai kulla babi da shi akan wannan don haka ce babu siyabil bilil kafani حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة موضوع الله صلى الله عليه وسلم kuffina an yi mai likafani fi salasati aswabin cikin tuwahi guda uku yamaniyacin na alƙaryar yaman bilin farare suhuliyatin wa'anda ya kasance wata ana cewa saugun sahulun tuha wanda ya kasance fari ne ko kuma suhuliyatin na alƙaryar suhula wani gari yana daga cikin yaman ana ce mishi suhula don haka aka jingina tuwahi farare gare su bilin farare suhuliyatin na alƙarya ta sahula min kursufin